A'a bana basir bana yawara bana komai. Ka bani wannan shayin. Cokali ɗaya. Wannan ma idan ka wannan. Eh. Yunwa ba za a kara jib har dare. Zagon ƙasa ne yake faruwa. wannan wannan ganyayyakin ibada haka kawai ba abinci ya ban ba wannan kada ba na si haka eh? ana si kada ba haka ana si to ka ci mana ina yi magani to akuya ne ni da zan zo kama cin ganye haka kawai to mu ba akuya mu ba akuya muna si ai to ai <laughs> eh, mutum ya rayu da raƙumi me ma ba zai ci ba ah, a sa mana <laughs> Aha! Aisha ko, barka. Wudu. Barka. Me ta ɗan ɗaga min wannan. An shaye shayi ko? Me? Shayi an shanye ko? A shanye me shayi? Eh. Ya kona min baki kai. An kona baki. Kin yaushe. An zuba wuta ba ciki. A ɗan haka a ɗan ɗaga shi haka irin na garinmu. Daga me na daga? Eh a a haka a haka. Eh, shayi shayi libgar ya ya eh, yawa mutum libgar ba ta juje shayi a haka na mana sha an daga guda dai haka eh. shike na amsha saboda ba ku da hankali ni je ka mis mu buzu ta mutu ba ku da hankali mu can kastan kazamu da yake muna da kohi mun buzo a daga a daga a daga gonda ma mana buredi a ce je kaka sha amma wannan kona ne yake a ina ba za daga idan an kone a tafi asibiti wannan ba ta kwabna bari ka zo mama abin ba habce an kone dama ai kone nune ku ai kun dade da konewa to dan je je huce mu mutum wuta eh mu mutum wuta an kone ai ni na san me kake faɗa ana yi zabge mu kun zaba garin ku bakin ku kama abin dura kalanzir ku ta dura kuna ba kwa konewa amma ni ai wallahi sai na jira ya huce wallahi sai na jira ya huce ba an ki yi ba za a yi ta a ji a sha haka a idan za a mutu a mutu kuma ai zan yi ajewa ya huce mutum libgiyar ya dam iska a buzu barka ya aka yi ne mutum a sha sha ya kone an zuwa a daka shayi ai na kusa na daga shayi wai wai bakin nan daga. ba ko na hamsa an kawo shi an kone harshe an kone su da ma ba sa ba yan agadas bane mutum libgiyar ba agadas eh mutum libgiyar ba agadas ka san ina jiya da wani na sha daga can suke mutum libgiyar shayi ba ta kone Adam ka sha shayi wuta ma ana sha shayi da shi. kai yanzu shayin nan da zafi ni ma abin da yasa ban shan shaga kenan saboda kona mun harshe yake yi kona harshe eh mana zafi nake sosai mu in mun saba a daga daga sai ya huce sannan za a sha zafi a dama sai zafi wuta ka ne wannan eh wuta wannan sai ka ce a jahannama mini jahannama eh mini jahannama wuta wuta wuta wucin lahira lahira eh a lahira muna ji labari eh yawwa wuta na kone mutum wutar jahannama ba ta fi wannan bala'i wuta ba irin wannan ina wannan tabo sai ka kone ka ka kone wa yayi mana zahi yayi mana Allah ka y'a fi mana mun yi iskam si da aba so ham dam iska a haka dai a dam ka iskan si yana kona ka lahira saboda Allah wallahi kuwa to kai guda nawa za a kona kai da Allah istighfari da ke da Allah kana istighfari yayi mana an y'a heka. barkam kai wuzu ai a karbi na ta ana a sha ka sa a wannan wannan a wannan shi ya zafi ba zafi ko kuna zafi kuma dama mu ku ta ba ta ji zafi to shi da mun saba a ma akwai zafi ai akwai Allah ya ai ba ce da hannu kake kawo ba ba da hannu muna kama idan bai zafi sosai ko haka haka da ma hakuri tunda tafiya ta kama kamar kan kamar ba za ki tafi eh, eh to inda dai ba gidan mu bane Allah yayi mun zo kuma za mu tafi ka gani ba abin da ke damu na shayin nan shayi wannan shayin ba da ba shi kenan shayin nan mun ba shi eh to ya za ka yi ga sai am kara kiba ai ko eh. am kara kiba eh da zafi fa da zafi fa na samu shayin nan sai ka je bot sai ka je bot sai wannan balaki ina kake dan Allah ka taimaka mana dan Allah wannan tukunya da kuke dafa shayi dan Allah da mutum. ka ba mu guda ɗaya da Allah tukunya shayi eh ba ne kake gare mu sai mu dinga dafa to ana ba ku ko ba duka ana ba ku yawa kai ba ka kidira ka kai ba ka da hankali ci gaba ake so ba ba baya ba tukunya shayi wannan ina da sabda ana ji ko eh am wa gabuta sai eh. ina da sabda tukum ya sai abun da sayi wannan ina da sada ana taimaka muku da su ga. da kuma kohi ka ci mana ai dan mam ja na dai buta ka ci mana me zami da kofi oh hani da shi mana kai ba ka cin ina ne mu da muka saba da katan kofi me zami da wannan kofin wannan ma idan man sharabi ana na a ko. ayo ai ba ka ai ba ka da hankali baba mu da musa ci da biredi ka rafi da shi da laba mu mu cika shayi mu sha da gode. ara sha wahala ai nan ka sha da biredi mun godiya da saka da alheri to a kara kwana guda mana a ba ka shi da ganin ku a'a Allah baka ka abin da zaka ba mu tsare ba sai wannan kofin wannan abin banza kofin ka san Allah in ban dau dutse na fasa gilahin can ba Ya ah, hakuri ya hakuri ya wuce ya wuce ya wuce bude mana ai da ma hausa wannan gilashi albashi ta kare ni buri na ka ba gidan a ba gidan wannan ba tsoro ba ta bani ah, ah, ai hakuri dan Allah ta ai hakuri ta Allah ta bani bismillah ai hakuri kai dai ka kai ai hakuri eh samu na can kusa da wancan abin ba da sange sai ka je kwas ai hakuri fasa guda biyu da sai libjera na kawo da kuma arkan ko ko samu na fuskar can kaje fa inda zan fasa biya kusko ga gidan dan wuce dan wuce da kim alhaji fara ta kare an hausa wanga ba alhaji ba a riku da mu dai mu mu dai mu to mata dan wuce da libjara na kawo rakumi arka ku eh da libjara na kawo rakumi arka ku saboda mahaukata ne mu da kumin ne to ana sare hamiya a zo araka ku ko Sarsu bace. Lahiya ko? Ban lafiya wai kawai da ɗan iska ne ina kaje? Mu dam iska. Eh mana. Ina kaje mana tun da sai kwala ma kira nake na zo abba waje ba ba kowa. Bubzo an dinga zama akan kujerar ba za a hita waje ko? Kamar ya ka fita waje an ba gadi ne da ka dinga fita waje? Barawa ta shiga. Wani barawo kai dan iska ne ya ba za ka dinga zama wajen da kake ba. Mu dam iska. Ban zama da kai? Uban kamaye. Ya? Uban kamaye. Uban ka dai ma'i. Uban. Ha! da albashi wannan ana zagi ban mu ya za a baka gaji kuma ka dinga fita kai din banza kai din wafi na sai Allah sai sanadiyar kuwa ka a gidan nan a kware mu wallahi kuwa ana tahi a sama ake wani gida ko kin banza ta hiwa ba dai ka samu daɗi kamar wannan ba ka dube yadda kai fai kai wani bulbul to ba ana taimakon ku da an kashe ku fa wai zai kashe mu har yanzu ko wa wadai baka kama ba ba za mu wani a kashe ku guda muna mun kashe ku ku sani ba mu sani ba haka kashe mu sani bai na kai ga mu mun kashe ba ku sani aikin banza aikin buzun banza buzun wani wannan wanga ma ana bude shago ta wanga guri ana bude shago mu za ta bude shago wanda zaka ga a shi sanyi ya kaskala kala ne akwai sanyi na kashi wanda zaka ji ka duka sun mutu sannan kuma akwai sanyin mara wanda zaka dinga jin ƙaiƙayi a gaban ka kuma wani ban ruwa yana fito ma a gaba sannan kuma akwai sanyi wanda yake kankantar da gaba zaka gaban ka ya koma dan karami wanda baka iya gamsar da matanka. akwai infection na mata sanyi wanda za ka ga gaban mace yana fito da ban ruwa yana ƙwaraje sannan kuma har yana mahana haihuwa muna gabatar muku da ingantattun magungunan karfin maza sosai da wanda ba sa iya gamsar da iyalinsu akwai gwarzon namijin haraji insha Allah sannan kuma muna da jan gwarzo sannan kuma muna da sultan akwai arjal akwai ak-49 sannan akwai number one plus wato na ɗaya kenan sannan kuma akwai macen da za ka gabata da ni'ima gaba daya wato gaba daya wajen abu shi yake to shi ma akwai haɗin da muke na musamman na maganin ni'ima ya haka insha Allah sannan kuma muna gabatar muku da maganin hips da na breast wadda za ka ga ta sun kwanta insha Allah su ma duk gasu nan muna da su kala kala nau'i nau'i daban-daban kun gan su ko da ko ba a Najeriya kake ba ko a Najeriya kake ko a Libya ko a Saudiya ko dai a wace ƙasa kake insha Allah akwai hanyar da muke bi muna waibin din magani na gode sosai sannan kuma shagon yana nan a kasuwar bacci randa bawul alfurkan islamic chemist nan opposite standing ibtc bank din nan insha Allah muna maraba da ku da kowa da kowa da mai siyan ɗaiɗai kai har ma da mai sari muna maraba sosai ni ne na